نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki ma'abocin cancantar godiya a koyaushe kuma a ko'ina lahul hamdu fil ula wal akhira wa lakum hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun daga cikin ni'imominsa ya ba mu dama mun haɗu tare da ku a wannan ɗaki nasa mai albarka masallacin juma'a wanda ƙungiyar kado estate muslim forum ke gudanarwa wanda kuma su suka shirya wannan taro na muhammara. domin mu amfanar da kawunan mu ta hanyar nasiha Allah ya yi musu safiya ta alkhairi Allah kuma ya sanya albarka a cikin wannan taro namu da abin da za mu faɗa da kuma ta abin da za mu tashi da shi da zama mai amfani ne gare mu a duniya da lahira yau goma sha biyu ne ga watan sha'ban shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai ta hijirar ma'aikin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wadda kuma ta dace da talatin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya an zaɓa mana take mai muhimmanci wanda shi ne magana kan yalwatar rahamar Allah da har kasa za mu iya cewa ku yanke ƙauna daga rahamar Allah wannan take na ji daɗinsa a fuskoki guda biyu ta farko ita ce take ne da kirkirar tunanin ɗan adam ba take ne da aka ciro shi daga ayar Allah Allah maɗaukakin sarki shi ya ce la taƙana tsomin rahmatillah kada ku yanke ƙauna ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah sannan ta fuska ta biyu na ji daɗin wannan take saboda wannan take zai samar da rarrashin zuciya da kuma jin daɗin rai ta hanyar jin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da waɗanda annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayani wanda zai kwantar mana da hankali bayan abubuwan da muka sani kuma muka ji a kan ɓangaren azabar Allah kuma wannan ya dace ne da bayan mun kammala wasu muhadarori guda biyu tagwaye waɗanda muka ɗauke su domin mu razanar da kawunanmu da duk waɗanda za su iya sauraro a kan abin da ke fuskantar mu ya firgicin mutuwa da rayuwar barzaku da kuma tashin kiyama mun gabatar da waɗannan tagwayen muhadarori ne a garin jos bayan da aka gabatar da waɗannan muhadarori mutane da yawa sun yi ta bayyana girgizarsu da kuma tsoratar su, amma suka ce ba a gaya musu abin da zai kwantar musu da hankali bayan tashin hankali akwai wani ma Allah da ya kira ni ba zan manta ba ya ce shi gaskiya ba zai sake sauraron karatuna ba ya ce duk karatunka daga abun tsoro sai maganar mutuwa sai maganar kabari sai tashin kiyama sai shiga wuta ta jahannama kai ba a samun rahama a wurinka na ce baka zo ta fanka baka biyo ta inda rahamar ta zo ba ne. shi saƙon ne haka yake yau idan ka ji ana wuta sai ka ɗauka har da kai gobe kuma idan ka je ana aljanna sai ka ɗauka har da kai kuma haka ake so mumini ya zama ka zama zuja na haini kana da fuka-fukai guda biyu ke na farko kai gefen yana razanar da kai domin ya sa ka ka riƙa jin tsoron karkai laifi ɗaya ɓangaren kuma fukukin yana ƙara kwaɗaitar da kai akan samun rahama domin ya sa ka ƙara ƙaimi cikin aikin alkhairi kuma dama aljanna yadda ake samun ta da kuma tsira daga azabar Allah shine a guje wa laifuka a kuma aikata ayyuka na ƙwarai to idan kullum muna faɗan abubuwa na jin daɗi da rahama da sauƙi to wannan yana sa mutane su yi shine ya zama mutane za su yi sakaci su ɗauka Allah maɗaukakin sarki a cikin siffofinsa babu siffofin tsanani kuma a cikin siffofinsa tabbas akwai cewa ne shadidul iqab to a ɗan ɓangaren kuma daga cikin siffofinsa na rahama saboda kar ya sa mutane su ɗauka da su a ciki sai Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah innahu la yai'asu min rauhillah illa alqawmul kafirun wannan karatu gaba ɗayansa sauƙi ne Allah ya sa za mu amfana da wannan sauƙin wannan take an ciro shi ne daga aya ta hamsin da uku a cikin suratul zumar Allah maɗaukakin sarki ya ce a'udhu billahi mina shaitanir rajim Kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ka ce ya ku waɗanda kuka wuce gona da iri akan kawunan ku wajen aikata ayyuka na asha da laifuffuka masu yawan da suka shanye kanku Za la taqnatu min rahmatillah duk da yawan laifuffukan ku duk da tarin zunubanku ku ɗebe ƙauna, ku yanke tsammani daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru zunuba jami'a hakika Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayansu innahu huwal gafurur rahim hakika Allah shi ne mai gafara kuma mai jin kai wannan aya ta fayyace komi ta kira waɗanda suka aikata laifuka laifuka da har suka zarce inda ya kamata a ce mai laifi zai tsaya shine al-israfu fil ism sannan ayar ta ce kar a yanke tsammani daga rahaman Allah sannan ayar ta daɗa tabbatarwa da mutane cewa haƙiƙa Allah mai gafara ne kuma mai jin kai domin yana gafarta komi daga cikin laifuffuka idan aka tuba malaman tafsiri ƙarƙashin wannan aya sun naƙanto riwaya daga Ali ibn Abi Talib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma cewa sun ce hadhihi ayatu arja ayatin fi kitabillah wannan ayar ita ce ayar da tafi kowace aya daɗi da sanya wa mutum tsammani mai kyau a cikin littafin Allah Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara yarda gare shi shi kuma ya ce ayar da ta fi kowace daɗi a cikin Alƙur'ani da kuma sa tsammani ita ce ayar cikin suratun ra'ad wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim hakika ubangijinka ma'abocin gafara ne ga mutane duk da laifukansu shi ce ita ce tafi al'imamu shauka shaukani a tafsirinsa ce a'a maganar su aliyu ibn abi talib fi saboda maganar Abdullahi ibn Abbas wannan ayar tamu tala ta kana tsumin rahmatullah ta fi kowace aya daɗin rarrashi a cikin alkur'ani sama da kowace domin a cikin waccan ayar ba rahama Allah ya faɗa ba gafara ya faɗa wa inda rabbaka la zum maghfiratin linnas rahamar Allah kuma ita aka fi bukata saboda gafara aka maka gafara ba a maka rahama ba ba za ka je aljanna ba don Allah yana iya cewa ka yi laifi eh to na yafe maka amma ka zauna ba aljanna kai dai ba za ka shiga wuta ba rahama kuma ita ce za ta ka samu aljanna dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa aka ce har da kai yace har da ni sai da rahmar Allah ba rahama ce kadai za ta kai mutum aljanna ita kuma gafara da Allah ya faɗa a cikin waccan ayar ya faɗe ta a cikin wannan ma ya ce inna Allah ya gafiru zunuba jami'an ya ce kuma sai ƙara da rahama inna huwal gafurur rahim ya ce sannan kuma a cikin wannan ayar yadda Allah ya magana da mutane ya bambanta jirgin saba magana da masu laifi Allah sai da ya aikata saƙo ya ce ku gaya musu ba shi ya faɗa kai tsaye ba ya ce a sanar da su kuma ya ce ya ibadi ya ku bayina yana magana a kan masu laifi ne amma sai ce da su ya ku bayina ashe duk laifinsu bai sa Allah ya daina kiransu bayinsa ba sannan Allah yana da damar ya ce ya ibadi kamar yadda ya ce ya ibadi fashakun sai ce ya ibadi ya ku bayina ashe har yanzu suna ne duk da su masu laifi ne sannan da Allah ya zo sai ce allazina asrafu da kuka zarce iyaka ala an fusihim kuma akan kanku kuka yi yace ka Allah ya ga dama zai ce allazi aznabu waɗanda suka yi zunubi cewa inna la yaghfiru zunuba zaka da zai ce na aznabu wanda suka yi zunubi amma sai ce asrafu waɗanda suka yi zunubi plus kenan zunubin tun suna iya kirgawa har ya wuce kidaya tun suna iya hop har sun daina hop shine asrafu sannan da Allah ya zo gaba ce bai ce musu zan gafarta muku ba kuma bai ce musu ku daina zunubin ba sai dai ce musu kar ku ɗauka ba zan yafe muku ba sai ce la taqnatu min rahmatillah ayya da yace ya ku masu laifi na sai ce ku daina laifin ba amma tun kafin ya yi magana a can ku daina laifin a wata ayar can gaba yadda ya ce kada ku ɗauka cewa ba zan yafe muku ba kada ku ɗauka rahama ta da ku a ciki shine la taqnatu min rahmatillah sannan sai Allah ce inna Allah yaghfiru dhunub Allah yana gafarta zunubai Imam Shaukani yace in Allah ya ga dama yana cewa inna Allah yaghfiru dhunub sai ya shiru domin al-alif wal lam anan ayi istigraqin kowane irin laifi haka Allah yana gafarta laifuka da sai ya shiru sai Allah ya ƙara da jami'a sai Allah ce ɗaukacin su ka cokan in kana tunanin inda la ya firu zunubi ka cika, amma har da kaza sai Allah ce jami'a dukkan laifukan duniya wanda Allah baya yafewa sannan bayan Allah ya gama sai cika ayar da abin da zai daɗa tabbatar maka da cewa Allah zai cika wannan alkawarin ya ce inna huwal gafurur rahim hakika Allah shine mai gafara kuma shine mai jin kai don haka inna allaha huwal innahu huwal gafuru shine inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an sanne ce ar-rahim shi kuma la taqnatu min rahmatillah kaga ayar an sake sobarin ta a karshe kenan wannan aya hakika ta cancanta ta zama ayar da tafi kowace aya albishir ga mumini wannan ya tabbata ne saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce kar mu ɗige tsammani daga rahamarsa shi menene rahamar Allah rahamar Allah ita ce jin kai tausayi Allah maɗaukacin sarki ya sanya tausayi wata siffarsa ce lazima wadda take azaliya tana tare da shi tun da ko ba za ta gushe tare da shi ba har gobe kuma har a je filin kiyama Allah ba zai cire kansa daga cikin mai rahama ba ya tabbata cikin ayar alkur'ani Allah maɗaukacin sarki ya ce kulli man ma fi samawati wal ardi kullillah kataba ala nafsihi rahma la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun Allah ce ka ce da su wake da mulkin sammai da ƙasa ka ce Allah ne kataba ala nafsihi rahma shine wannan da ya rubuta a kan kansa ya wajabta wa kansa ya ɗora wa kansa ba tare da an sa shi ba zai yi rahama zai yi jin kai wannan rahamar Allah yaya yawanta yake wannan rahamar Allah ta fi ƙarfin yawan bil adama ta fi ƙarfin yawan dabbobi ta fi ƙarfin yawan bala'iku da aljannu ta fi ƙarfin yawan laifukan da mutane suke aikatawa ta fi ƙarfin dukkan abin da ka sani da ma abin da baka sani ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay rahmata ta gode dukkan komi babu abin da babu rahmar Allah a cikinsa sannan Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira hakika ubangijinka gafarar yalwa ce wadatacciya ce za ka iya haɗe kowa ya samu daga cikin rahamar Allah ne wannan rayuwar tamu ta yanzu rahamar Allah ce kasa Allah ya ga dama yake mu zo mu tana wannan rayuwar daga cikin rahamar Allah ne ya ba mu sauƙin yadda rayuwar za ta faru baya cikin abubuwan da muke nema sauƙi ake ba mu shi duk abin da rayuwa ba za ta yi ba sai da shi Allah sai sa da rahamar ta zama ta fi komi sauƙi abin da ka fi bukata sama da komi a duniya shine iska oxygen da kake ja shine mafi karancin abin da idan ka rasa za ta mutuwa sai Allah ya sa ta zama ta fi komi yalwata a duniya ta wuce haƙin da jikin baya raye a ta sannan Allah ya sa ba kai bin alma ba idan kana tafiya a cikin rahamar Allah kake tafiya Allah ya ce ba ma kai kanka ba awalam yarau ila tayri sa fatin wa yi wuce ku hunna illar rahman Allah ce ba za su dubi tsuntsaye ba da suke tafiya a sama idan suka yi sahu sahu suna tafiyan nan sai kaga sun kame fuka-fukansu sun daina wannan motsin wanda zaka ce da shi suke iyo a sama da suka tsaya me yasa ba su faɗo ba ba hunna illar rahman rahmar Allah ce ta rike su kana tsammani Allah zai tuna da tsuntsu ya manta da kan adam Ba ka rahamar Allah ta game dukkan halittunsa don haka da Allah ya ce la ƙana min rahmatillah albishirinku bayan Allah ubangijin mu sarki ya ce annabin sun haya mana ya ce na ibadi an ana an ghafurur rahim labarta wa bayina cewa ni in dai ni ne mai gafara mai jin kai a cikin wannan aya akwai abin da zai kwantar da hankalinka ya nitsar da zuciyarka akan samun rahamar Allah mataki mataki mataki har guda bakwai Allah da ya tashi ba da labarin bai bayar da kansa ba sai ya aike ce a gida maka nabbi ya ce a baka labari duk abin da aka yi aike a gaya maka ai ya fi muhimmanci akan abin da za a gaya maka kai tsaye kuma da Allah ya tashi yi din Allah ya aiko wanda zai gaya maka din shine wanda sakon da yafi na kowa gaskiya kuma ya fi ka kai tsayi aka ce yazo ya gaya maka galibi in za a yi maka aike za a aiko wanda yake kasa da kai ne yazo ya kawo maka sai aka aiko wanda yake sama da kai wanda Allah ya ce ya gaya maka shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce nabbi ibadika bada labari wa bayina ta uku ita ce Allah ya ce ibadi A ce a ga muku ku bayinsa ne kuma sai jingina ku gare shi sannan Allah ya ce anni in za ka gaya musu ka gaya musu ta hanyar anna anna kuma tana tabbata da taukidi ne lallai ni sai Allah ya sake ce anal gafurur rahim ni ne dai in Allah ya ga dama yana ce na ibadi anni ghafurur rahim sai cire anan Allah ce ni din bai ne karka aka wani ne ni kuma in na faɗa tabbas ne in wani ne ya faɗa yana iya canzawa ni kuma tun na faɗa tabbas ne sannan Allah ce al-ghafur suna na ne mai gafara ba sifa ba ce kadai bai ce an ni zu magfiratin ba sai ce ni suna na mai gafara dama kamar yadda mutum ba zai iya cire sunansa daga jikinsa ba haka ba za ka iya cire gafara daga tsakanin da ubangiji ba aka kuma sai ce rahim kuma ni ne mai rahama saboda idan aka yi maka gafara ba a yi maka rahama ba a cika ba sai Allah ce ni in bai ni ne mai gafara kuma ni ne mai jinƙi. matakai da Allah ya maɗaukaci shi tsora wannan aya a kai don ya nuna mana la na min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah sannan Allah ya sake mana albishir ta ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man 'amila minkum su'an bi jahala thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ala ce idan masu imani suka zo gare ka sun yi imani da ayoyinmu Allah madaukakin sarki yace ka ce musu assalamu alaikum wannan saƙo ne daga Allah a gaya wa dukkan masu imani cewa Allah ya ce yana gaishe su shi ne faƙon salamun alaikum a kuma gaya muku albishir cewa kata kuma ala nafsihin rahma ubangijinku ya rubuta wa kansa ya ɗora wa kansa rahma ga yadda rahama ta sa take annahu man amila minkum su bi jahala Ruwan wanda aikata laifi daga cikin ku hanyar jahilci ai kowane dan adam da ya laifi dama jahilci ne summa taba min ba'dihi wa aslah bayan laifinsa sai ya tuba ya gyara fa annahu ghafurur rahim to a gaya musu cewa lalle ubangijinka shine mai gafara kuma shine mai jin kai ya tabbata a cikin alkur'ani inda Allah zai nuna maka muhimmancin wannan rahama da Allah yake kar a yanke kauna daga gare ta Allah ya dinga maimaita cewa yana da rahama ya rinka nana ta cewa yana da rahama ya yi taɓa a cikin alkur'ani ta fuskar ya kira sunan kansa mai rahama kuma ya ambaci siffar ta rahama ko kuma ta dukkan yadda ake sarrafa zance da larabci don Allah ya nuna maka wannan rahamar cewa karka yanke kauna daga gare ta sai da Allah ya maimaita haka a cikin alkur'ani sau 268 a wani wurin Allah ya kira kansa da shi ma ya fara buɗe alkur'ani bismillahir rahmanir rahim ai sunayen Allah suna da yawa amma sai Allah ya zaɓi guda uku kaɗai a wannan ayar saboda kana buɗe ƙur'ani ka sani ba fa ka buɗe abin da zai rikita maka kwakwalwa ba ne ka buɗe abin da zai maka bishara ne cewa kar ka tsammani ubangijin da ya sauka da wannan ƙur'ani azabar sa ita ce a rahamar ka ita ce farko don haka da sunan Allah mai rahama mai jin kai wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya kawo ya kawo su ya kawo rahamar talafazin aiki fi'ili kenan wancan ya a noun yazo zo kuma a verb qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana da wani wuri kuma yazo Allah madaukakin sarki ce rahama ta sace wa rabbukal ghafuru dhur rahama ita rahmar tasa ce shi ma'abocinta ne wani wuri Allah ya jingina rahama zuwa ga reshi a matsayinsa na rabbu wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un wani wuri ya jingina rahama gare shi a matsayinsa na Allahu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wani wuri Allah ya jingina ta gare shi shi da kansa a damirul mutakallim cewa rahmati wasi'at kulla shay wani wuri Allah ya jingina ta ka damirul ghaib ce wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha duk ta fuskar da Allah zai nuna maka rahaman nan da gaske karka yanke tsammani daga samunta sai da Allah ya nuna maka a cikin alkur'ani kuma Allah maɗaukakin sarki don karka yanke tsammani daga rahamarsa sai Allah ya nuna a cikin alkur'ani cewa a hannunsa yake riƙe da rahama bai bayar da ita akan kowa ya wakilce shi wajen riƙe ta kuma ba ta ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk abin da Allah ya buɗe na rahamarsa da sa da wani babu wani mahaluki kuma da ya isa ya riƙe ya hana ta isa duk abinda kuma Allah ya riƙe ba wanda ya isa ya isar da shi don haka a hannunsa shi kadai ne rahama take shi yasa kuma daga cikin rahamarsa ya sa bi tsorawa mutane wani babban da zai rinka hasu ba sai zama tun da ya halicce su ya tsaya a kan al'amarinsu da kansa kulla yaumin min fi sha'an kullum yana cikin sha'anin kula da su idan zai yi aiken wani abu ko na manzanci yana iya sa mala'iku su zo su aiwatar amma maganar riƙe bayi wannan baya sa kowa ya yi shi da kansa ne yake riƙe bayinsa kuma shi yake auna abin da zai ba su su ma mala'iku sai an aika su ne a ce ku kaiwa wani abu kaza ba su san da Allah ya taskace wa wani abu kaza ba su ma gani kawai suke yi suke su zartar da abin da Allah madaukakin sarki ya sa su shi ta Allah ce kul law antum tamlikuna khaza'in rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura ana ce ka ce da su da a ce ku bil adama ku ne kuke rike da taskokin arziki na ubangiji da ciyar da bayi da a hannun ku yake wallahi da ku rike kun hana wasu da sai mutum ya zaɓi waɗanda suke son sai ya ba su ya hana yan adawansa amma ubangiji madaukakin sarki yana da yan adawa fa inna allaha aduwwul lil kafirin an kana aduwwan lillahi amma duk da haka wa huwa yarzuquhum wa yut'imuhum yana azurta su kuma yana ba su saboda rahamarta shi ta haɗe kowa ya ci arzikinsa da wanda yake so da wanda baya so duka zai ba su ba halin Allah bane saboda baya son ka sai ya hana ka a'a rahamarta ta haɗe ta yadda ko baya son ka zaka ci arzikinsa Allah maɗaukacin sarki yana da rahama ga ɗan adam kala-kala amma mafi girman rahamar Allah ita ce da Allah ya ba mu alƙur'ani ya ba mu addinin musulunci ya kuma ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi girman rahama da Allah yake yi shi yasa Allah ya ce kar mu ɗibe tsammani kun ba muka shiga karkashin waɗannan ni'imomi mafi girma Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa rahama Allah ce ga salikai wa ma ka illa rahmatan lil alamin jin kai ga talikai yasa muka aiko ka sannan Allah madaukakin sarki yasa rahama ta biyu ita ce rahamar alqur'ani arrahmanu allama alqur'an sannan kuma Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitabu illa rahmatan min rabbik Allah ya ce kai kanka baka yi tsammani da wai kai za a baka littafin alkur'ani ba amma rahamar Allah ta sa an baka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un rahamar Allah kuma anan ita ce rahamar musulunci da shiryar da ku zuwa ga alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka rahamar Allah wadda ta fi kowace ita ce rahamar da yawa wa muminai wannan rahamar kuma dukkanmu muna cin gajiyarta kai mumini ne ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yarda da alqur'ani mafi girman rahama kenan waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya baka kuma ka karba baka karka yanke tsammani daga rahamar Allah tun anan duniya kake cin gajiyar waɗannan rahama bayan mafi yawan duniya wa ma ashkarun nasi walau hawasta bi mu'minin mafi yawan mutanen duniya ba sa cin gajiyar wannan rahama Sai Allah ya roƙa zaka kace yanke kalbani daga rahamar Allah a lahira tun ka ci wannan a duniya waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyin alkur'ani da suke nuna yalwar da kuma faɗin rahabar Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da yawa akan wannan hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga abu hurairah ce Allah ya kara yarda gare shi abu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yace lamma qada Allahu al-khalqa kataba kitaban fa huwa indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, lokacin da Allah ya gama halitta Allah ya halicci abubuwan da ka sani guda biyar ya halici duniyar mala'iku ya halici duniyar aljannu Allah halici duniyar sandararrun abubuwa ƙarshi sama ƙasa bishiyoyi duwatsu sannan Allah ya halici duniyar dabbobi alhayawanat sai kuma Allah zai halici bil adama waɗannan halittu waɗanda kai ka sani kenan wa yakhluqu ma la ta'lamun abinda kuma kada ka sani ba Allah yana halitta a cikin waɗannan halittu gaba ɗaya bayan Allah ya gama halitta da kuma zai gudanar da halittar yanzu ya rike su da kansa sai Allah ya rubuta wata takarda sai ya ajiye a wurinsa a kan al'arshinsa a saman al'arshinsa ya rubuta rahmati ghadabi rahmata, ta rigayi fushina ka ce kamar kai ne walillahi masalul ala kamar kai ne a cikin ofis ɗinka ɗin ka tuna maka da cewa za ka yi adalci wa kowa sai ka sa inda kai za ka kalla mutane kuma sun zo za su binka ofis ɗinka sai ka rubuta cewa ka yi adalci wa kowa with no discrimination misali duk wanda ya shigo ka ɗaga kai ka duba sai ka ga talaka ya zo za ka saurare shi sai ga mace ta zo zaka saurare ta kai karami ya zo zaka saurare shi malami ya zo basarake ya zo kowa zaka bashi haƙƙinsa wannan abun kamar kana tunawa ne da cewa wannan fa ne emblem ɗin da a kansa za ka rayu shi ubangiji maɗaukacin sarki ba abin kwatantawa ne da bayinsa ya rubuta ya yace indahu a wurinsa hauka arshihi a saman al'arshinsa sai ya rubuta wannan bayan ya gama halitta sai ce da ta riga yi fushi na don haka wannan ya sa rahamar Allah a shi yalwatarta da kuma haɗinta ya kai yadda Allah tun bayan zama halitta ya rubuta ta ya za ka ɗebe tsammani daga rahamar Allah hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Abdullahi, Allah ya kare yarda gare shi yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce domin fasa wannan aya ta karku tabi tsammani da rahamar Allah idan kun aikata laifuffuka sai ce lallahu aqahu bi tawbati abdihi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlaka wa ma'ahu rahilatu yace tusayin Allah da rahamarsa ta kai yadda Allah maɗaukacin sarki yana farin ciki da murna da bawan da ya laifi sai ya zo ya tuba sama da bawan da yake tafiya a cikin ƙungurmin daji kuma dajin da a cikinsa akwai abubuwan halaka sai ya zama yana riƙe da abincinsa da abin shansa a kan abin hawarsa kawai sai ya ɓata masa kamar ya ɗan tsaya na ya huta kuma ya je ya kama ruwa kafin ya dawo sai zai samu ba abin hawan ya tafi da abin shansa da komi nasa a jikin wannan ka kwatanta akwai abincinsa akwai abin shansa akwai guzurinsa akwai wace ce kamar ne a ce wayar ma yana jikin wancan ne da ɗan makaminsa ko yar wukar ta in ya ga dabba ko ba komi don haka wannan dabbar ta tafi da shi sai mutumin nan ya zauna ya fi tsammani yana zaman la hawla wala quwwata illa billah yace kawai kamar ya kaga idonsa kawai sai dabbar ta dawo da kanta inan bai je ya sha wahalar neman ta ba bayan ya fidda rai cewa shi kan yanzu yana jiran mutuwa ta zo ne sai ya ga wannan dabbar ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsananin farin ciki ya sa mutumin nan ya rikice yana tashi da ya kama dabbar sai ce ya Allah bawa na ni ubangijinka ya ce to farin cikin da ya sa wannan mutum har ya wannan kwafsawar bai san farin cikin ubangiji ba idan ka tuba kana ce Allah ka yafe mu yaya za ka tuba tsammani daga rahamar Allah akan laifinka ba za ka tuba ba हाँ बस वही ọ̀rọ̀ máa ń ɗari shida ya za a yi na'am Allah ta mana rahama ka daidaita mana al'amarin wuta hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga abdullahi daga umar dan khattab Allah ya kafa yarda gare shi yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an je yaki an tara fursunonin yaki sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo domin ya yi inspection ɗin waɗanda aka kamo daga shi fursunonin yaƙi yana zuwa sai ga an ajiye manya a gefe an ajiye yara a gefe sai ga wata mata kamar mai shayarwa ce ga ɗanta kuma a gefe duk hankalinta an kama ta matsayin hafti na yaƙi amma ita yanzu duk wannan ba shi ne tana ta dubawa tana ta tsinkaya ta ina ɗanta yake saboda ana cikin tashi hankali ta yaki, ta yiwu ɗan yana wani wuri sai aka ɗauke shi haka duk an tara mutane tana ta duba ɗanta ne ba tana batun maganar yanci ko kashe ta za a yi ko haka ba can sai ta ɗanta ita ruga a guje a cikin mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin ta yana zuwa ta kamo ɗanta ta rungume shi sai su ta fara bashi mama a gaban mutane saboda kaga ta daɗe da rabuwa da shi kenan yanzu tana tunanin wannan yaro ya yi shiga tunda ta gan shi da rai sai ta fara bashi mama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan walada hafin nar shi kuna gani yanzu wannan matar yadda take kantan nan zai yi wa a ce tana ji tana ganin wuta ta ɗauka ta jefa shi sai suka ce la wallahi wa hiya taqdiru ala Allah ta tarahu matakar tana da hankalinta kuma za ta iya ba yadda za a yi ta jefa kanta a cikin wuta sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lallahu arhamu bi ibadihi bi hadhihi bi waladi yace wallahi Allah ya fi tausayin bawansa da yadda wannan matar take tausayin ɗanta duk wanda kai Allah ya sa shi a wuta tura ta sai bango ne ba wani solution sai ki sa shi a wutar kafin Allah ya sa mutum a wuta amma in akwai mafita da za ta sa kar Allah ya sa mutum a wuta wallahi ba zai sa shi ba kinga tausayinsa ya fi yawa sama da tausayin kuwa akan ɗanta ba wai akan ta bulala ko wani ya mata ba ta jefa shi a wuta ba yadda za a yi Allah ya jefa bawansa a cikin wuta sai idan bawan ya kai yadda dole sai da wutar kaɗai za a ƙona wannan laifin in akwai abin da Allah zai iya wanke laifi da shi to Allah zai wanke masa ba sai ya sa shi a wuta ba a cikin sahihu muslim hadisi ya tabbatar da abu huraira Allah ya ƙara yarda da shi ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna lillahi bi rahma Allah da ya halicci ko da ya sanya tausayi sai ya sanya shi har guda ɗari ne ko mataki guda ɗari na jin kai da tausayi anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal baha'im sai Allah ya ɗauko kwaya ɗaya daga cikin ɗarin nan sai ya raba wa halittun duniya da mutane dukkanmu duniya in kana jin tausayin wani saboda babanka ne ko saboda kanka ne ko saboda ɗan uwanka ko saboda abokinka ko saboda ɗan ƙasarku ko saboda humanity ka kai hadda rahamar da take wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama irin tausayin da kake wa matarka take baka ka fita daga cikin mutane ka je cikin aljannu yanda suke a tsakankaninsu ka je cikin dabbobi yanda suke a tsakaninsu Kaje cikin kwari kaje cikin dukkan halittun duniya wanda wani ke iya jin tausayin wani dukkansu suna cikin 1% ne sai Allah ya rike sauran 99% sai rike a hannunsa bai shigo da shi duniya ba ya ajiye shi sai ranar kiyama ya hawa mummunai gaba ɗaya waye ba zai tsammani zai samu ba la taqnatu qumir rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahmar Allah nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisin bukhari daga abdullahi dan umar da ya ƙara yarda gare shi da ƙasa ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna allaha yudni almu'mina fa yad'u alaihi fahu wa yasturu a ranar kiyama idan allah ya tashi yin hisabi da hukunci allah zai yi magana da kowa amma yadda Allah zai yi bayinsa muminai kuma masu laifi ne shine Allah zai sa labule ta yadda wani ba zai ji yadda Allah zai tattauna da shi ba saboda Allah yana so ya rufa masa asiri ne don duk abin da ka yi wa ubangiji tsakanin kai da shi ne wani ba ma zai sani ba idan ka shiga cikin waɗanda Allah zai musu wannan rahamar idan Allah ya zo sai ya ce da shi ka tuna da laifi kaza sai ce eh na tuna ka yi sai ce eh na yi laifi kaza fa ka yi eh na yi ka tuna eh na tuna duk abin da Allah ya gaya masa sai ya tuna kuma sai ya amsa sai ce na amsa laifi na ya ubangiji kuma wanda ke ji daga shi sai ubangijinsa an sa labule an hana kowa ya ji sai Allah ya ce da shi satartuha alayka fid dunya haka wannan abun da mutane ba su san kana yi ba ko eh, ba su sani ba hasan na rufa maka asiri ko hasan in ina so a sani za a sani yace eh sai ce to yadda na rufa maka asiri a duniya ba a sani ba wa ana azfiru halaka yau a yau kuma zan yafe maka kuma zan rufa maka asiri fa yu'ta kitabu hasanatihi Allah ce ku kawo littafin sa na masu kyau da waɗannan sai Allah ce a zubar da su masu laifukan nan sai Allah ce miƙa masa shi ya wuce kan wa amal kufar wal munafiqun amma kafirai da munafikai idan Allah ya tashi musu tonon asiri yace fa yaqulu al ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya su ƙarfi Allah ya a tara mutane duk sai a gaya musu shine yawma tubla sara'i sai Allah ya faccaka asirin su amma kai mumini da yardar Allah Allah zai rufa maka asiri yanda ya rufa maka a duniya haka Allah zai rufa maka saboda rahamar Allah la tsumin min rahmatillah Allah ka rufa mana asiri hadisi na shidda shine hadisi da imamu Ahmad a cikin da ya ruwaito al-Nasa'i a cikin Sunan da Ibn Majah a cikin Sunan wanda kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri a ya inganta shi idan muminai suka tsallake wuta suka tafi aljanna an ce su shiga ba sun zo za su shiga aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da rantse ce fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi ashadda min mujadalati al mu'minina li rabbihim yace za a tsaya muminai za su taru gaba ɗayansu bayan an shiga aljanna an shiga wuta sai su taru sai su gaba su ga 'yan uwansu abokan hulɗarsu a nan duniya ba sauran musulmi sai su manta da bikin shiga aljannarsu sai su tsaya suna nema suna suna godo suna yawan jan zance a gaban ubangiji suna ce su sai an nuna musu abokansu Allah ne zai basu wannan damar saboda rahamarsa a madadin ya mantar da su abokansu da wanda suka yi hulɗa a duniya na addini sai Allah ya sa sai su tuno sai kuma ya sa musu wannan rahamar sai ya sa a ransu sai su rika jin tausayin yan uwansu mujadala fa za su ubangiji yana faɗa suna suna ta maimaitawa ya ubangiji mu ba mu ga abokan mu ba fa mu ba mu ga suwa ne ba mu ga suwa ne ba ka ba mu aljanna kuma mu muna so mu zauna tare da yan uwan mu ba mu ga su ba ina suke an fahimta udkhilun nar Allah ya sa su a wuta ne waɗancan sai na rabbana ikhwanana kanu ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana ya Allah akwai ƴan uwan mu da da muna tare da su a masallaci muna sallah wa yasumuna ma'ana idan ramadana ya zo tare muke azumi da su wa yahujjuna ma'ana sun yi aikin hajji tare da mu wa yujahiduna ma'ana suna jihadi tare da mu fa nar kai kuma ka a wuta mu ka samu a aljanna sai ubangiji madaukakin sarki ya ce shikenan me kuke so Allah ka famu ceton su Allah ce ku je an baku ku je duk wanda kuka gane shi a cikin mutanen ku kiro shi wallahi haka Allah zai mu'minai rahamar ta albarkacin waɗannan su ma sauran za su kuntana su samu sai su je cikin wuta sai su fara nunawa a ɗebo musu duk muminin da laifinsa bai yi tsanani ba kuma har yana yin sallar da aka faɗa yana yin azumin yana yin wane ne wuta ba za ta cinye shi gaba ɗaya har ta rufe shi a daina ganin shi ba sai dai wani ya zama ya taka saman wuta ne ta zo kan iya bakin idan sabu wani zuwa wane ne wani zuwa wane ne sai su rinka hango su ya ce, ga wannan sai a ciciro su a ciciro su gaba ɗaya sai su kai su aljanna a bar Allah ce ta wannan sai su dawo sai su cewa Allah akwai saura fa mu ba mu ga suwa ne ba ma ba su ba Allah ce to ku je ku ciro duk wanda kuka ga ko da imaninsa ya zama daidai gwargwadon wato shatin kwabo ne na dinari imaninsa in bai wuce wannan ba saboda gwargwadon yawan imaninka gwargwadon yawan yadda wuta ba za ta iya ci ba haka idan imanin bai wuce ɗan wannan wurin ba ma to za a rage ɗan wurin da ya rage sai su hango su da wannan hasken da Allah bai haska su ba yanzu kike an dawo don su ne sai Allah ya haska su a gano sai a ciro su duka haka za su yi ta dawowa to ai ma ban gawa ne ba a sake dawowa ai ma ban gawa ne ba a sake dawowa har sai ya zama wanda imaninsa bai wuce ƙwayan zarra ba sai Allah ya sa dukkan sai sun ciro su Allah ya tambaye su kun gama su ce mun gama akwai wani da ku tuna su ce ba za mu tuna ba amma wallahi saboda faɗin rahamar ubangiji sai an zama wannan yan aljanna sun koma sai Allah ya wa kansa kirari ya ce shafa'a mala'ika na ba mala'iku alfarma sun ceci mutane wa shafa'atul ambiya na ba da alfarma wa annabawa sun gama nasu wa shafa'al mu’minu na ba mu'minai sun gama nasu kaf Allah ce wa baqiya arhamur rahimin sura na wani kina qala fa ta qabdatan minan na. sai Allah ya damfa daga cikin wuta taini ko sau ɗaya ko sau biyu kamar yadda riwayar ta zo san lam ya'malu lillahi khairan qattu mutanen da ba su taɓa yin aikin alheri ko kwaya ɗaya ba waɗanda Allah ya ga dama in dai akwai imani ko misali zarratin ne su ne waɗanda muminai ba su taɓa ganin su kuma aka su ba sun ɗauka arna ne ma saboda ba za su yi magana a kansu ba sun faɗi wanda suke sallah tare sun faɗi wanda suke azumi tare har an ƙare wanda duk imaninsa aka sani sun kare sura waɗanda ba wanda ya san yana da imani sai Allah kadai shine wanda bai taɓa sujada ko sau ɗaya Allah bai taɓa aikin alheri ko ɗaya ba haka in dai takarda za a duba ba za a samu komi nasa ba sai aikin laifi sai Allah maɗaukacin sarki ya kwaso su kaf sai Allah ya ce a zo a ada a zo a sanya su a cikin wani ruwa sunan sa haya ruwan rayuwa ana sa su a ciki sai su tsiro sai gangan jikinsu ya sake dawowa sai sun koma fresh sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da su a sa musu suna a buga musu stam a jikin wuyansu a sa musu utaka'ullah ‘yan gatan Allah waɗanda Allah ya ce ta ka kawai sai a rako su sai su shigo aljanna sai ‘yan aljanna zai ta ganin su suna ha'ula'i utaqa'ur rahman suna ce kaga yan matan arrahmanu Ka kaga yan ceton Allah waɗanda duniya mutane da annabawa da mala'iku duk ba su san ba za su shiga ba amma Allah ya ƙudurta cewa sai ya ba su kuma ko an ƙi sun so su an so sai sun shiga cikin rahamar Allah sai sai ka ɗauka tsammani cewa ba za ka samu ba waɗannan mutane in suka shiga za su rinka ce rabbana atana ma lam fi ahadan min alalamin sun manta da wahalar da suka sha har za su rinka ce Allah ai abun da ka bamu ma baka taba ba da irin kowa ba wannan shine rahamar Allah hadisi ne bakwai a kan za mu tsaya kan hadisi imamu muslim ya kaito daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yarda gare shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa akwai mutum da karshe cikin waɗanda za su fita a wuta waɗannan bayan duk an gama da su ba ya gama kwashewan ba an ƙare an gan su ba akwai wani da ke cikin wanda Allah zai ba su amma ba wanda ya sani shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai ce masa kai fita a wutan nan kawai in Allah ya gada masa kai fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai rinka rarrafawa wani wuri ya samu yana ta gudu yana so ya samu ya fita saboda an ce ya fita yana ta gudu wani lokaci ya faɗi ya kife wani a cikin wutan yake ja yana ta kokari yana ta kokari wuta ta sake gugo shi ta nan fa idza ma ha. kawai sai ga ya tsallaka shi don zuba a cikin wuta yake ba in tafata ilaiha sai ya waiwaya ga wuta yanzu yau shine ba a cikin wuta ba sai ce tabarakal ladina jani binki albarkatun Allah sun yawaita shi ya tsirar da ni daga ke laqad a'tani Allahu shay'an ma a'tahu ahadan min al-awwalin na akhirin Allah ya ba ku da ta ba wa mutanen farko da mutanen ƙarshe ba yana fita a wuta ba ya manta da bala'inta kuma da bala'in da ke cikin wuta Tun da ya fita shi in an gara ma a bar shi a nan ba ya ishe shi to amma sai Allah madaukakin sarki sai nuna masa wata bishiya a can gaba bayan kenan ya ga wuta can gaba sai ya ga bishiya shi ya tsaya a nan shi ya ishe shi tunda ya fito amma sai a nuna masa wata bishiya ka san adam da yi. ya ce ya ubangiji ina roƙonka a kai ni bishiyan nan na ga akwai ruwa a ciki zan sha ruwan na ga akwai inuwa dan wurin ba inuwa ya Allah a kai ni dan sha inuwa in sha ruwa sai in zauna wurin ya ishe ni Allah ce ya ishe ka ya ce ya ishe ni Allah ce kai alkawari in ka je ba za ka roƙe ni wani abu ba daga nan ya ishe ka ce ya ishe ni ka ka yi alkawari ya kai ɗan adam zai ce na yi alkawari shi kenan jika ba shi dama sai ya je bishiyar sai zauna inuwa ya sha ruwa ya huta kasan ɗan adam da kwaɗayi sai a nuna masa wata bishiya a can tafi wannan sai manta da ya alkawari sai ce ya Allah ga wata bishiya can in ka wannan shi kenan ka bani in je can da ba ka ya isa ba a Allah ai rahamar ka dai a tsara a tsara mun gaba yalla ce kai alkawari in ka je can ba za ka tsara ba ina ya alkawari ina je ba zan sake tambayar ka kurmi ba wani hadisi ba yarku dauka a duniya ne imamu muslim ne ya rawaito daga abdullahi ibn sa'ud da bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shikenan sai ya wuce sai Allah ya je ka sai ya je ya zauna ya sha ruwa ya yi waye sai hango wata bishiya ashe ita kuma cikin aljanna take ya hango sai ce ya Allah wajen bishiyar nake so shine last a je wannan bishiya ta ba ka ce ba ce a ya Allah ni dai rahamar kan dai Allah abani in je can amma ثم يرفع jannati عند باب الجنة هي min al-ulayayn sai a nuna mata duk jikin kofar aljanna ga wata bishiyar ta roƙa ita ce ta uku sai ce ya Allah a bani dama sai Allah ya ce can karshe sai Allah ya ce ya ibn adam alam tu ahidni Allah tas'alani ghayraha da ba kamun alkawari ba za ka fara ba eh ya Allah na yi alkawari amma dai ya ubangiji ya ubangiji a taimake ni sai Allah ya ce to jika wallahi bawon Allah nan fa idza adnahu minha idan Allah ya kawo shi kusa da bishiyan nan a yasma'u aswata halin janna sai ji aljanna suna ta hayaniya a cikin aljanna ana ta bukukuwa ana ta shagali a aswata jannati al-yawma fi shughulin fakihu sai ji motsin yan aljanna an shagala a ya kulu sai ce ya rabbi ya a Allah a shigar da ni ciki mana kada tsaya a waje sai kulu yabna adam ya kai ɗan adam can sai Allah ya ce da shi a yurdika an ƙotsiya ka duniya wa mislaha ma'aha wurin ya cika ai wace ta fito a baka Allah ni dai a bani da a sama mini wani wuri dai da dai zan shiga ni dai in shiga kawai ya Allah ce to kana son kamar kwatankwacin duniya da abin da yake ta kamar dobul ɗin daɗin duniya duk a haɗa a wuri ɗaya ai yi ɗin duk wani daɗi da ka taɓa sani wani ya ji zuwa mutum na ƙarshe da zai ji daɗi da duk abin da yake na kafin sani da ka sani a duniya a tara shi a wuri ɗaya ko a ƙara irinsa sai a haka dobul ɗin duniya kana so wannan mutum in ya ji sai ce a ubin minni wa anta rabbul alamin ya Allah yau kana zolaya ta ne kai ne rabbul alamin kuma kake zolaya fadahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yana faɗan wannan hadisi sai fashi da dariya sai ce da masu sauraron sa almajiri shi da ruwa tana hadisi sai ce ba za ku tambaye ni me yasa nayi dariya ba a daidai nan yace ai dariyar sunna ne yace daidai nan wurin haka da bashika rasulullah sallallahu alaihi wasallama a cikin nan manzan Allah ta salama lokacin da mutumin nan ke cewa Allah wai ni kake wa izgili yau Allah yau ni kake zolaya kai kuma kai ne ubangiji in za ka bani ni kaba ni yaushe ni za ka ce abu duk duniya da kwatankwacin ta na yi ni da ban taba komi ba ni tun da na fita a dai kawai ni dai a in dai shiga ciki kawai Yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe dariya da ya ga mana wannan hadisi yace da dariya sahabbai suka ce mimma tabhaku ya rasulullah shi ya ma'aikin Allah me yasa ka dariya da ka faɗi nan Yake min dahiki rabbil alamin hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin yake ubangiji madaukakin sarki ne zai zai yi dariya wa wannan mutum daidai lokacin da zai wannan tambayar zai ce yanzu ni kake zolaya sai ubangiji madaukakin sarki ya masa dariya shi yasa manzon Allah ta ya yayi dariya shi yasa shi ma Abdullahi Mas'ud yake dariya mu ma yanzu shi yasa muke dariya alhamdulillahi rabbil alamin wannan ubangiji na mu cika ɗaya tsaye tsammani daga rahamarsa don haka ya ɗan uwana ubangijin mu madaukakin sarki ya ce kulya ibadiyar ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda kuka zarce cikin laifukan ku kar ku yanki tsammani daga rahamar Allah wannan aya ku sani asalin ta fa Allah ya saukar da ita ne ma fa a kan kafirai kuma duka muminai ne insha Allah hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a cikin Bukhari da Muslim cewa waɗansu mushrikai ne suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mu kafirai ne kuma mun yi kisa mun yi kaza mun yi kaza duk laifin da ka sani a duniya mun yi ko yanzu kana ta yin wa'azi mun ji za mu karɓa amma menene lamunin da zaka bamu a kan dukkan mu sai Allah ya saukar da walladina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات wa kana Allahu ghafurur rahima sai kuma Allah ya ƙara da wannan ayar ta zama ƙarin tukunci ga duk wani mai laifi ko da mutumin nan kafiri ne in dai ya tuba ya dawo ya bi Allah Allah zai karba shine Allah ya ce a ce da su waɗannan qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim idan kafiri Allah zai gaya masa haka idan ya dawo Allah zai karbi shi kai mumini kuma ka don haka ya kai ɗan uwana musulmi kar mu yanke tsammani daga rahamar Allah duk abin da muka ji na tsoro lallai abin tsoro ne duk abin da muka ji akan ubangijinmu lallai ubangijinmu a tsorace shi ne amma kar wannan tsoron ya samu fidda tsammani daga rahamar Allah ubangijinmu maɗaukakin sarki ya ce kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma da salaf ka cewa kafirai idan sun daina kafircin za a gafarta musu kai da baka kafirci ya ba za a gafarta maka ba ubangiji ya ce a gaya wa kiristocin da suka ce Allah uku ne bayan ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha sai Allah ce afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna ba za ku gaya musu su tuba zuwa ga Allah su yi kafarsa ba wallahu wallahu huwal ghafurur rahim bayan Allah shine mai gafara mai jin kai idan waɗanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce a ce su tuba zai yafe musu kai da ka kace Allah ka ce kul huwallahu ahad kai kana ji Allah ba zai yafe maka ba ya taɓa na tsumin rahmatillah don haka ya ku bayin Allah Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana cewa da Allah yake kar ku ɗebi tsammani nan ɗebi tsammani laifi ne rika ji kamar baka da kwaf Allah ba zai maka gafara ba laifi ne Allah baya son haka idan ka yanke tsammani ai ba za ka tuba ba idan ka yanke tsammani ba za ka samu ai sai ka ci gaba da laifin ka ka koma ruwa to kai tsammani za ka samu wannan hafin wannan hafin sai sake dawo da kai kan hanya sai kai istiqama domin kana tsammani za ka samu Allah ko yana tare da duk wanda yake tsammanin sa a inda kake tsammanin sa anan za ka same shi don haka hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud kamar da yake cikin musnadul bazzar kamar da yake cikin musannaf na abdurrazzaq kuma hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akbarul kaba'ir mafi girman laifi shine al-ishraku billah mutum ya yi shirka da Allah wal amnu min makrillah da mutum ya dauka cewa shi fa shi shi kamar rena Allah kenan ka dauka Allah madauki kaji kai ba zai kama ka haka kai kana yaukarar kanka karka ya ka ji tsoro sannan kuma wal qunutu min rahmatillah kar kuma ka yanke tsammani ka ji tsoro amma kuma kar ka yanke tsammani saboda yanke tsammani yana cikin manyan manyan laifuffuka a wurin Allah a ƙarshe imam muslim ya rawaito daga jabir ɗan abdullah Allah ya ƙara yarda gare shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya mutan na ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal wani ɗayanku ya ku mutane na ya yarda ya mutu face yana kyautata zato ga ubangiji cewa Allah zai masa rahama jama'a mu kyautata zato cewa za mu samu rahamar Allah mu kuma roƙi Allah mu kuma yi aikin da zai sa har Allah ya ji tausayin mu kuma har rahamar Allah ta hada da mu Allah ka ji kanmu Allah ka mana rahama Allah ka karbi kyawawan ayyukan mu ka gafarta kurakuran mu ka gafarta raunin mu Allah ka sada mu da bayinka nagartattu daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da nagartattun bayi sai Allah ya samu lada kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh